Hamra kashi na 26 Idan mai sauraro bai manta ba a cikin Hamra kashi na 25 mun tsaya ne a inda Haisam ya matso kusa da Hamra yayin da take toshe hanci. Ku biyo mu don jin yasa ta kaya. Da sauri ya matsa ganin ta rufe hanci tana kuma kokarin amai don sosai take kakari da mugun mamaki yake kallon hannunta da ta rufe hancin da shi. He just can't believe this. Ba dai shi ke wari ba, rinsa ido ya yi yana fatan kar tunanin shi ya zama gaskiya don ba zai iya ba wallahi da gudu ta yi bayi tana kwarara amai jin aminta ya yi yawa ya sa ya nufi bayin don ya taimaka mata yana shiga ya riko ta jikin shi ganin yadda take layi da sauri ta fisge jikinta ta ce ba na so haisam don allah ka daina zuwa kusa da ni cikin sanyin murya ya ce me yasa shiru ta yi sai da ya kara matsowa tukun ta ce da karfi wari kake yi sosai wallahi zaro idon shi yayi yana kallonta maganan ya dake shi shi ke wari jikin shi ya shinshina kamshin fitinannin turarukan shi ke tashi mai da kallon shi ya yi zuwa kanta sai kawai ya juya ya fice da sauri kuka ta fashe da shi tana zamewa a ƙasan bayan ta haɗa kai da gwiwa sosai ta yi kuka tana son shi ba wai ba ta son shi ba amma ta rasa me yasa in ya zo kusa da ita take jin wari da tsananin tashin zuciya ga wani haushin shi da ta rasa dalilin da yasa take jin hakan kuka ta rinka yi na kusan mintuna arba'in tukun ta yi wanka jiki a sanya ya ta fito ta shirya cikin wando da riga da ya sauka mata har gwiwa rigan yalo wandon kuma black color sai ta samu vel black ta yi rafin kanta da shi yellow flat binci shu ta saka ta yi kyau sosai ta yi wanka da turarurruka ta ɗauki wayanta ta fito a falo ta same shi yanzu ma ya yi wanka sai yake da maroon amani shade da dark blue jeans da ya haska shi sosai gashin kanshin nan a gyare sai sheki yake yi kallon kallo suka tsaya yi ya ba ta tausayi sosai ta san yadda yake son haka ita ma tana son shi amma ta kasa zama da shi su yi solbin matsalansu yanzu ma ba yadda ta iya ne ta furta mishi ɗauke kai ta yi ta nufi kofa jicayi ya ce hamra murya shi a matukar sanyaye dauriya kawai yake yi ga jikin shi da yake ji yana damun shi matuka don ma yana kan drugs ɗin shi kuma aikin shi nan da two days ne kuma har yanzu hamra bata sani ba ganin ta jiyo tana kallon shi ya sa shi kau da kanshi ya ce we are going to akila hospital now za a duba lafiyanki an akwai test da zan yi kai ta gida mishi ya miƙe rike da ki a hannunsa na sabuwan firari da King Abdallah na biyu ya bashi. Da da kuɗin shi zai siya, abban ya mishi faɗa kuma ya sa shi dole ya je kamfani ɗin shi ya ɗauka. Ita ce ta shiga gaba shi kuma ya bi bayanta. tafiya suke yi kamar wa'inda ba su san juna ba saboda ratar da ke tsakaninsu har suka fita parking space ta waya ta faɗa wa amma sun tafi aƙila hospital addu'a ta yi musu suka yi sallama duk gidan ba wanda ya lura da halin da suke ciki suna isa cikin motar ta buɗe backseat daga hannun daman shi ta shiga ta takure jikin motar tana ɗauke numfashi don duk motar ƙamshin shi yake yi kuma shine ba ta so saboda san bata son ƙanshin nashi bai ce mace ƙala ba ya shiga ya tayar suka fice daga masarautar har suka isa asibitin magana bai hada su ba bata ma jira ya gama fakin ba ta yi sauri ta fita tana sauke numfashi da mugun mamaki yake kallanta ran nan a matukar aɗe asalin haisam da ta fara haɗuwa da shi ya koma bai kalli ko inda take ba ya shige gaba ta bi bayan shi tana tsintar da yawu har kofar ofis ɗin dr ismail ya kai ta sai da ya ga shiganta ya juya zuwa ofis ɗin dr aiman yana shiga ya zube akan kujera yana dafa kai a lokaci ɗaya hawaye na cika idanuwan shi da sauri dr aiman ya taso ya dawo kujeran da haisam din ke zaune kasancewar ta doguwa hannu ya sa ya dafa kafaɗar haisam kasancewarsu abokai sosai yanzu don saboda halin hamran nan kullum su yake yi ne har gidan gidansu aiman yake zuwa ya yi bacci a ɗakin shi sun kuma saba da maman shi cikin sanyin murya aiman ya ce wai me ke damun ka ne haisam ka san yanayin jikinka bai kamata ka rinka sa damuwa a ranka ba da turanci haisam ya ce ba za ka gane ba hawayen idon shi suka gangaro zaro ido aiman ya yana cewa subhanallah haisam ka fitar da damuwar ka please watakila za ka ji sauki a zuciyarka haisam ya ce hmm. baka sanni ba har yanzu aiman baka san waye haisam mas'ud sa'ud ba na rike damuwar da tafi wannan so wannan ba komai ba ne cikin kausasa murya aiman ya ce komai ne duk da ban san ka ba amma na tabbatar lokacin da ka rike waccan damuwar zuciyarka ta fi haka karfi yanzu ba za ka iya riƙe ta ba tukunna ma wani irin damuwa ne a hankali haisam ya kwashe labarin shi in brief ya ba aiman har zuwa wannan damuwar da yake ciki yanzu sai da dr aiman ya yi hawaye yana mamakin irin wannan rayuwa mai mutane suka ɗauki rai akan dukiya magana ma kasawa ya yi da ƙyar ya samu ya fara kwantar mishi da hankali shiru suka yi can kuma sai aiman ya ce anya ba ciki ne ke da macarka ba kallon shi haisam ya yi da jajayen idanun shi ya ce ciki ne zai sa ta tsanata har ni za ta ce wai ina wari aiman ya ce is possible saboda mun ci taɓa fuskantar irin wannan kes ɗin amma yana jimawa baka ji an yi kes irin haka ba ba tare da haisam ya yarda ba ya share maganan suka yi abin da ya kawo shi suna gamawa ya mishi sallama ya fice a ofis ɗin dr ismail ya same ta suka gaisa da dr ismail ɗin don ya tabbatar mishi komai normal godiya ya mishi tare da sallama yana faɗa mishi bai mishi hira ba ya ce bai jin daɗi ne sam har waje dakta ismail ya rako su tana daga can baya tana zuwa ta buɗe inda ta zo ta zauna abinta suka gama magana da dakta ismail ya shiga ya ja a hanya aƙila hospital akwai wani haɗaɗɗen park daga bakin shi akwai wani coffee shop mutane suna ɗan harkokinsu duk da ba wasu masu yawa ba ne suna isowa nan ya ji hamra ta yi wani irin ihu da sauri ya taka birki tare da juyowa don ganin ko lafiya sai garin saukar ta yayi ta nufi wasu matasa 'yan mata biyu da samari biyu su ma suna ganin ta suka sa ihu har hankalin wasu jama'a ya komo kansu 'yan matan suka rungume ta suna tsalle 'yan mazan kuma suka rirriƙe hannuwanta wani irin bugawa gaban haisan yayi yana kallon yadda samarin nan suka riƙe hannayenta a take duk ciwon shi da ke kusa na shirin tashi tsananin yadda zuciyar shi ke bugawa a matukar harzuke ya ja motar da mugun gudu ya bar gurin duk da sanin yadda ƙasar yake ba sa ɗaukan irin wannan gudun da sauri hamar ta juya tana kallon motar tashi zuciyanta na bugawa mai da idonta ta yi kan hannunta da su aslam suka rike sai kuma ta rintsa ido tana addu'ar allah ya kai shi gida lafiya magana aisha ne ya da ita daga tunaninta tana tambayar ta waye ne da harshen turanci ƙaramar murmushi ta ta ce mijina ne da turanci ta mayar mata kasancewar ba sa jin hausa janta suka yi zuwa cikin park ɗin a can karshe inda aka shimfiɗa musu da duma mai taushi da kayan abinci kala-kala suka zauna. Friends ɗinta ne ko in ce mate ɗinta ne. Lokacin da suke school kowa ya san su, sisters ake ce musu Aslam Asad Farha Aisha Simra sai ita. Suna cikin big student ana ji da su a ilimi da kuma kuɗi a department ɗinsu. Komai nasu tare suke yi duk da 'yan ƙasashe ne daban-daban. Ba wadda ƙasarsa ta zama ɗaya. Suna da group da yawa a yanar gizo na hiransu. su. Kallon su ta yi ta ce wai me ya haɗa ku anan ne aslam ya ce we just catching up an jima ba a haɗu ba we call you ki na naija baya shiga haka simra ma cikin murmushi ta ce i was sick shi yasa ko online ban hau ba balle na ga hirarrakin ku kwana uku kenan da aka sallamo ni na hau whatsapp kuma chat sun min yawa ban samu buɗe namu ba aisha ta ce ba wani abu suka kuma tambayar ta simra nan ta faɗa musu yadda ita ma ta yi ta neman ta ba ta same ta ba sun jajanta rasuwar mahaifinta inda hamra ta tambaye su daga nan wani ƙasa suka yi suka amsa mata da sai gida saboda kwanan su goma kenan da barin gida sun je ƙasashe aƙalla hudu aiko hamra ta ringa mitar sun yi yawo babu ita suna ta yi mata dariya duk da turanci suke hirar tasu saboda bambancin yarurruka duk turancin suke ji ba su rabu da su aslan ba sai karfe goman dare nan ma guduwa ta yi ta bar su sun sha yawo kam sun yi ciye-ciye kamar me sai da ta nufi gida tukun zuciyarta ta fara bugawa fargaba falliranta tuna yadda haisam ya fice ɗazu gashi ta yi dare sosai tana matar aure tana ta tunane-tunane har mai taxi ya iso kofar masarauta ganin ita ce yasa suka bar shi ya shiga da ita sanin nisan da ke tsakanin gate da fat ɗin gidan har ciki sosai ya ajiye ta ta sallame shi tare da nufar fat ɗinsu a hankali ta tura kofar falon ta shiga duhu ne dundum a falon kasancewar duk wani abu da zai iya bada haske a falon a kashe yake hasken wayanta ta haska tare da kunna hasken falon kwance ta gan shi kan doguwar kujera idan shi limshe kamar mai bacci ganin haka yasa ta nufi ta sai ji ta yi an kira sunanta cikin kakkausar murya da sauri ta juya ta gan shi kwance idanun shi su rini tsabar bacin rai a raunane cikin yanayin bacin rai ya ce hamra wane ne ni a gare ki kallon shi ta yi a ɗan tsorace ta ce miji ya ce ashe kin san ni mijinki ne amma kika kasa ɗauka na da daraja hamra na gaji ba zan iya wannan wulakancin ba zuciyata ba za ta iya ɗauka ba for goodness sake da aure na a kanki amma wasu mazan da basu san daraja da kimar ki ba suke rike miki hannu da sanin ki ba tare da kin hana su ba kin ban mamaki in zama da ni ne kika gaji da shi ki faɗa min zan fahimce ki but please banda saba wa Allah ta hanyar wulakancin da kika fara min wai ni haisan Mas'ud Sa'ud ni nan zaki buɗe baki ki ce ina miki wari ni dube ni a kwana hudu kacal hamra ji yadda na zama ha maganar shi ne katse saboda numfashin shi da ke season kallon shi ta yi hawaye na gangarowa a idanta ganin da gaske numfashi ya fara nema ya sa ta yi kanshi da gudu rirrike shi ta yi a take fara wani irin tari mai karfi sai ga jini ya fara gangara ta hancinsa kuka sosai hamra ke yi tana kiran sunan shi haisam haisam no please wallahi ina son ka ina son ka sosai in ka mutu ni ma bin ka zan yi kar ka mutu don allah ba zan sake ba ba zan kara maka duk wani abu da baka so ba da karfi ta ce help somebody help me haisam haisam jijjiga shi take iya ƙarfinta ina shi kuwa har jikin shi ya sake dogaran da suke gadin kofar fat din ne suka shigo da gudu ganin halin da yake ciki ya sa su ɗaukar shi da azama zuwa mota ɗaya daga cikinsu ne ya je fat ɗin ummi ya sanar da su kasancewar amma can sarki baya gari da gudu su ma suka fito a lokacin har an saka haisam a mota Hamra da ke kuka kamar ranta zai fita ita ma ta shiga tana duka wa direban tsawa. a kila hospital za ka kai mu kuma ka yi sauri in ba zai yi bai bata kin. A ɗari ya fita daga gidan su amma su ma suka biyo bayan su. Suna isa aka karɓe shi da gudu da yake tunkan su iso. El Hussein ya kira Dr. Ayman ya sanar da shi tiyata da rai suka shiga da shi suna shiga suka rufe kofar. Jinginuwa Hamra ta yi da kofar tana sakin wani kuka mai ratsa zuciya. tabbas in haisan ya mutu ba za ta taɓa yafe wa kanta ba dafa ta ta ji an yi ne yasa ta juyowa ganin ummi da sauransu yasa ta faɗawa jikin umman ta kuma ƙara ƙarfin kukanta numfashinta ya fara hawa da sauka alamun asmanta ƙara ta saki tana dafe maranta amma ta ƙara riƙe ta tana cewa hamra calm down please me ya faru ne mu da ya ce mana tun da kuka je asibiti ba ku dawo ba kuna zaga gari sai kuma gashi daga cikin gida aka fito da shi girgiza kai hamra ta yi ta ma kasa magana tsabar azabar da take ji a maranta ga asma ɗinta da ya tashi ga tambayoyin su amma don kowa tambaya yake jefa mata a nan ta gane kenan tun da ya da ko abinci bai ci ba yana kwance a nan inda ta same shi har shigowanta jin wani abu na gangarwa a kafanta ya sa ta saurin kallon gurin da sauri sai ganin jini ta yi yana zuba da yawa ƙara ta saki tare da sulalewa ta zube a wurin da gudu nurses suka yi kanta aka ɗauke ta sai wani ɗakin inda wasu doctors suka rufe a kanta sai da su dr aiman suka shafe good four hours kan suka fito suna sharshe gumi a ruɗe amma ta yi kansu tana tambayar ya aikin dr ismail ne ya amsa mata alhamdulillah it was successful ajiyan zuciya suka sauke suna godiya su ga allah dr aiman ya yi karfin halin tambayar ina hamra nan ummi ta faɗa mishi abin da ya faru sun jajanta abin sosai inda suka nemi ganin daktan da ya duba ta wata nurse ce ta je ta kira shi yana zuwa ya mika su dr aiman hannu yana musu murnan fitowa aiki lafiya kuma cikin nasara dr ismail ya tambaye shi kondishan ɗin hamra shiru ya yi na 'yan mintuna tukun ya ce i'm sorry to say ta yi miscarriage na cikin wata ɗaya da sati biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka furta a tare cikin jimami su kudura har hawaye el hussein ne ya yi ƙarfin halin tambayar jikinta dakta ya ce she is stable now asma ɗinta ma ya sauka sai rashin ƙarfin jiki da take fama da shi shi ma ruwan jikinta na ƙarewa, za ta samu ƙarfin jikin insha allahu godiya sosai suka mishi ya juya ya fice nan suka ci gaba da jajanta abin inda su dr aiman suka tabbatar musu da tashin haisan sai nan da 24 hours duk ɗakin da hamra take suka yada zango kasancewar hana shiga ɗakin da haisan yake da suka yi su dr anwar suka wuce ofis ɗinsu don fakin zuwa gida Umi da kanta ta kira amintacciyar baiwarta ta bace umarnin yi wa Hamra girki. Cikin awa ɗaya aka kawo abinci pepe soup ne na kayan ciki da ya ji haɗi sai wani abincinsu na larabawa da ummi ta ga hamaran na so sai ruwan zafi da kayan ti nan suka fara shawaran wadda zai kwana daga ƙarshe aka yanke amma ce za ta kwana don ummi ta ce ba ta yadda da yaran nan ba rashin hankali za su yi mata in ta farka cikin jimamin rashin ɗanta duk tattarawa suka yi zuwa gida amma da kanta ta kira su mom ta sanar da su su ma ashe suna Kano har sun yi booking flight zuwa Jordan din da karfe 8 na safe a lokacin kasar za su sauka nan ta kira mijinta shi ma ya tabbatar mata da safe zai dawo can wuraren asuba Hamra ta farka da kuka da kyar amma ta lallaba ta ta yi shiru inda ta tabbatar mata da barin cikin da ta yi a nan ne ta san irin halin da haisam ya shiga lokacin ciwon ta da daura shi akan magani da aka yi aikin shi dama sauran 2 days ga abin da ta jawo ta yi kuka sosai na rashin bebin su inda ta ɗaura wa kanta laifin gaba ɗaya da ba ta tsawwala wa Haisam da sabbin halinta ba da bai kwanta ba har ta shiga tashin hankalin hakan da ya yi sanadiyar cikin nata da tun farko ta zauna da shi sun yi shawara da duk hakan ba ta faru ba amma hausawa sun ce da na sani keya ce ta samu ta ci abinci ta watsa ruwan zafi a jikinta tare da alwala ta zo ta hau laya, ta fara na filfili ta da nema wa haisam sauki a wurin mai duka amma mata ta sallan ta fara yi ba su suka tsaya ba sai da aka kira a salatu kan suka yi raka a canil fajir suka gabatar da sallan asuba gado hamra ta koma inda ta roki amma akan ta koma gida ta huta ita ma bacci za ta yi ta tabbatar kan ta farka su iman sun zo da kyar amma ta yadda ta bi gad daya ya maida ta gida da yake sun bar mota ɗaya suka tafi da sauran ta jima kan bacci yayi awon gaba da ita sai karfe gurin tara ta tashi da ciwon ciki da sauri sumom da ke ɗakin suka aiki iman kiran likita da ya duba ta jiya in less than five minutes ya shigo ya duba ta ya tarbutar musu da sai an mata wankin ciki da ya ɗauka ba sai an yi ba ficewa duk suka yi mom har da kukanta wai ita na shan jarabawa a cikin wata ɗaya ta yi ciwuka kala-kala hajjana na ce ta yi ta bata baki inda ta mata nuni akan ciwo abu ne mai kankara zunubi in ma bawa ya jima bai yi ciwo ba to ya kamata ya binciki kan shi. dad ma lallaba ta yi suna cikin haka amma abba ummi da kudura suka shigo dama iman da el hussein kam sun tsufa a asibitin su ma daga airport sai da suka sauka a hotel da suka kama suka yi refreshing kan suka wuto asibitin yas da jazz suna school mintuna talatin dr amir ya yi ya fito da nurses ɗin da suka taya shi aiki inda ya tabbatar musu thomas mu da sauraron mu sai ku biyo mu a shirin gina gaba don jin menene ya sanar da ku kuma haisam zai tashi